Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci gama da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce sabon salo karatu na talatin da hudu. A karatu na baya mun tsaya inda har Ahmad ya dawo gida daga wannan yaƙi da ya je kuma ya yi nasara nasara ga garuma, domin da dukkanin mutanen da suka tsaya a gabansa ya riga ya share su a halin yanzu lissafi ne kawai yake yi na nan gaba. ya riga ya samu nusi wadda zai yi amfani da ita ya ƙara samar da magani to a daidai lokacin da wannan abubuwa sai faruwa a cikin garin a makwabtan garuruwa kuwa za ka samu cewa al'amarin ba na farin ciki ba ne kimanin tafiyar sati biyu daga wannan gari na armad akwai wani babban gari ƙasaitacce wanda za ka iya cewa suna da alaƙa mai kyau kuma mara kyau duk a tare da wannan gari na Arman. Ba don komai ba kuwa saboda wannan gari su ne suke siyan kayan noma na dangane da abinci har ma kuma da ma'adanai musamman sinadarin ƙarfe wanda ake yin takobi da shi. Wannan ya sa wannan gari dole suna da alaƙa da wannan gari da Armada yake jagoranta ko suna so ko ba sa so dole ne sai sun yi mu'amala da su sai dai kuma ta ƙarƙashin ƙasa wannan gari suna daga cikin wanda suke cin dunduniyar Armad a kowace dama da suka samu a daidai wannan lokaci abin mamaki sarkin garin ne yake kewaye da 'yan majalisarsa guda huɗu Bayan su akwai kuma wani mutum wanda ya zo daga rundunar legion yana sanye da doguwar riga wacce take haɗe da hula wadda ya ɗan jawo ya rufe fuskarsa da ita. Ka ce ya gama da su ya kashe su baki ɗaya? Sarkin ya tambayi wannan mutumin da ya zo daga Kings legion Mutumin bai gyaɗa kai ba kuma bai yi magana ba shiru kawai to amma akan ce shiru ma amsa ce. Wannan sarki nan da nan ya fara haki yana tunanin abin da zai je ya zo tabbas wannan arnan daji da dama sun zo ne daga bayan garinsa kuma shi ne ya ba su hanya suka wuce har ma suka sa wancan gari na armat suka kuma kai masa hari ko da a ce ba shi ne ya ba su dama ba ya ci a ce ya ga wuce wasu kuma ma ya kamata a ce ya kai wa armat rahoton abin da yake faruwa musamman duba ga irin alaƙar da take tsakaninsu. Amma dukkanin hakan bata faru ba har dai aka yi yaƙin aka gama bai nuna wani abu na dangane da so ya taimaka wa Ahmad ba. Ba kuma komai ne ya janyo hakan ba illa alƙawari da tawagar Kingsley suka yi masa. Sun riga sun masa alƙawarin cewa idan dai har ya bada da hanya arnan dajin suka wuce ya kuma tabbatar da cewa bai taimaki armad ba, to da da an kammala wannan yaƙi za su mallaka masa rijiya wadda take ɗauke da sinadari na ƙarfe ɗai har guda shida daga cikin rijiyoyin wannan gari da Ahmad yake jagoranta. Idan kuwa haka za ta faru, to tabbas zai samu isasshen ƙarfe da zai ci gaba da haɗa takobi yana fitowa. har ma su isa mayaƙansa ya ma fitar da su waje ya siyar shi ma ya ci riba rijiya guda ɗaya takan iya samar da ƙarfen da za a haɗa takobi guda ɗari biyar zuwa dubu a kowace rana saboda haka tabbas da aka bashi adadin wannan rijiyoyi za ka iya cewa garinsa zai samu ci gaba na gaban misali. amma kuma a halin yanzu labarin da yake zo masa ya yi matuƙar ɗimauta shi waye zai yi tunanin wannan shiri da Kings Legend suka haɗa wa armad zai samu ya tsallake yanzu me abin yi amma ta yaya ka tabbata ya za a ce sun samu dama ga baki ɗaya rundunar da suke da ita bata fita mutum dubu biyu ba waye ya taimaka masa mun tura mutanenmu ko ina sun kewaye babu wani wanda zai kama su taimako ta yaya za a yi mutum dubu biyu su iya gama da sama da mutum dubu tara an fi su yawan dai ba an fi yawan sammai an fi yawan ƙasai an fi yawan gama garin mutane shin anya ku kana ganin ba kai kuskure ba mutumin da ya zo da yake yin silejin ga dukkan alamu ya gaji da jan wannan magana domin da tuntun yake ta gaya wa wannan sarki cewa ba abin fa da yake faɗa haka ne amma sarkin ya kasa yadda ina gaya maka abin da na gani da idanuna babu amfani ka ci gaba da jan zance nasara guda ɗaya ba ita take nuna nasara ta dindindin ba abin da nake so da kai shine ka riga ka dawo ɓangaren mu kuma za mu kula da kai a halin yanzu akwai umarni da aka saukar wanda muke so ka mana sarkin ya matsa fuska yana ma ya buɗe baki ya ce wa mutumin ya dakata domin dai tabbas baya niyyar ƙara shiga wata koma ta Kingslayer. Kasancewar ko a wannan yaƙi da zai gabata sun riga sun tabbatar masa da cewa za fa su yi nasara. A matsayinsa na sarki wanda ya fito daga ƙaramar ƙabila tabbas zai ji tsoron shiga faɗa da ƙabilar Wilberforce. Ba shi kaɗai ba ne zai iya fuskantar mummunan ƙarshe har da iyalinsa da ƙabilarsa. Amma da da lejin sun riga sun masa alkawari cewa za su taimake shi yana ganin babu wanda ya isa ya taɓa shi. Sai dai kuma alƙawarin nasu bai riga ya tabbata ba ga shi Ahmad ya yi nasara. Ko da a ce ba shi da hankali ya kamata ya gane cewa fa wannan mutane ba mutane ba ne wanda zai ci gaba da mu'amala da su idan dai yana nemo wa kansa zaman lafiya. ka dakata kafin ka ce wani abu ka saurare ni ka ji abin da zan faɗa wannan mutum mai wakiltar legend ya dakatar da sarkin kafin ya magana ya nuna rashin amincewarsa sarkin ya ɗan yi jin kamar dai yana so ya magana kamar kuma yana so ya ba mutumin fuska musamman duba ga cewa ba su biyu ne kadai a wajen bayan da lokaci yanke shawara ya saurara ya ji mai mutumin zai ce maza a ƙarshe dai koma mai mutumin zai ce maza yana da dama ya karba ko kuma kada ya karɓa ina sauraron ka mutumin da ya zo da yakin silejin ya gyaɗa kai Abinda da nake so da kai shine ka tattara dukkan rundunar ragowar makwabtan garuruwa da suke tare da kai su ma za su baka haɗin kai dukkaninku muna so ku fito da rundunarku ga baki ɗaya ku je ku zagaye garin can ku kawo mana da shi idan kuka yi hakan za ku zamanto a ƙarƙashin kulawa da lura ta kingslayer kuma dukkanin lokacin da shugaba ya rima kyanga ya riga ya zama sarki za a yi muku babbar kyauta za kuma ku samu babban rabo daga cikin ƙananun ƙabilunku za a ɗaga darajar su su dawo ƙarƙashin kulawar daular wilberforce ko da ya zo nan sai kawai ya shiru Mama tare da ya saurari amsar da wannan sarkin zai bayar ba ya miƙe tsaye ya kuma nufi ƙofa za ka iya cewa wannan sarki har dai mutumin ya fita bai iya rufe bakinsa ba akwai daraja-daraja a wannan duniya a wannan lokaci mafi ƙololuwar daraja ita ce ta ƙabila waɗanda ba su isa ba ba ma su isa su kira sunan ƙabilarsu ba a bainar jama'a sukan ɓoye sunansu su yi amfani da sunan iyayensu kaɗai wanda suka isa ne za ka samu cewa suna amfani da sunansu da na ƙabilarsu domin dai hakan kamar wata isa ce kana so ka nuna mutane ba su sani idan suka taɓa ka ba kai kaɗai suka taɓa ba a ƙabila suka taɓa a cikin ƙabilu su ma matsayi matsayi ne akwai ƙananan ƙabilu wanda suke kan gaɓa wannan sarki ƙabilarsa tana daga cikin irin wannan ƙabilu tabbas bai kai matsayin da zai ce zai tsaya a gaban daular wilberforce ba ba ma daular wilberforce ba akwai sauran ƙabilu wanda za ka iya cewa babu wata daula da take saman su ko wata ƙabila idan ban da daular Wilberforce manya-manyan ƙabilu yana su ƙabilar Shishiri yana su ƙabilar Nara da su ƙabilar Kilzanki da sauran manyan kabilu wanda suke can tsakiyar duniya waɗannan kabilu za ka samu cewa har yau mutane suna ganin idan da kabilan za su haɗe kai waje ɗaya da tabbas hatta kabilar Wilberforce Baba za su iya zuwa su ja da su ba amma kuma kabilar wilberforce bayan ƙarfi suna da wayo tuni sun riga sun shiga auratayya da ƙabilar nara sun riga sun ƙarar da dukkanin wani wanda zai kawo musu wani cikas za ka samu cewa kuma akwai abota tsakaninsu da ƙabilu irin su shishiri da kilzanki saboda haka babu wani wanda ya isa ya tsaya a gaban kabilar wilberforce Shi wannan sarki mai suna Comfort ya riga ya kasance a ƙaramar ƙabila ne ƙabilar da take kan iyaka. Saboda haka dai tabbas matsayinsa ba zai taɓa kaiwa na wancan ƙabilu ba. Idan ku haka ne hanya ɗaya ce da wannan sarki zai iya samu ya matsa kusa da wancan ƙabilu. Wannan hanya ita ce ya zamanto a ƙarƙashin ƙabilar Wilberforce. saboda girma da iko na ƙabilar Wilberforce tana da irin wannan ƙananan ƙabilu irin nasa ɗaiɗaiɗaiɗai sama da ƙabila dubu a ƙarƙashinta wanda suke mata aiki ka ta ƙabilar ma bata kai ta Wilberforce ba za ka samu cewa su ma suna ɗauke da wasu ƙananan ƙabilu wanda suke goya su suna basu su kariya sakamakon haka su kuma ƙabilan su ne masu aiki suna kuma kai musu kuɗin shiga amma dai kowa ya riga ya sani babbar daraja da za ka samu ita ce ka zama ƙarƙashin ƙabilar wilberforce yau da a ce zai shiga ƙarƙashin ƙabilar wilberforce to fa da hatta wancan manyan ƙabilu irin su kilzanki ba su isa ko kaɗan su tsaya a gabansa ba ko kuma su cutar da shi zai iya yin duk abin da ya ga dama a wannan sashi na duniya kuma babu wanda ya ce masa uffa saboda haka dai za ka iya cewa wannan wani alkawari ne wata kyauta ce da aka yi masa wadda ba zai iya juyawa baya ba ya yi shiru tsawon lokaci har dai wannan ɗan aike da ya zo da legion ya fita bai iya cewa a'a ba bayan ɗan aiken ya fita sai ya juyo ya dubi mutanensa na majalisarsa guda uku da suke ciki ya kuke gani za ka iya cewa ɗan adam kusan dukkaninsu irinsu ɗaya idan dai aka samu wani abu wanda zuciyarsu ba za ta iya juya baya ba wata babbar kyauta wata babbar ni'ima wadda ba za su iya haƙuri da ita ba sukan manta da dukkanin wani tsoro su kuma ingizawa abin nan a daidai wannan lokaci irin wannan yanayi wannan sarki mai suna comfort ya tsinci kansa a ciki an masa wata kyauta an yi masa wani alkawari irin wanda haɗamarsa ta sa ba zai iya juyawa baya ba ba shi kaɗai ba hatta 'yan majalisar nasa za ka iya cewa dalalar da yawu suke har a ce su ta kwamfo za ta koma ƙarƙashin ƙabilar wilberforce wannan wace irin daraja ce tsawon lokaci ana kallon kallo kafin wani dattijo wanda za ka iya cewa kowa tsufa a ɗakin taron ya rusuna ya kuma faɗa abin da yake ransa ran kai daɗi magana ta gaskiya ba mu da ƙarfin da za mu iya zuwa mu tari yarima armad daɗin daɗawa ba mu da ƙarfin da za mu iya tarakin silejan ko kusa ko kaɗan mu ɗin dai dukkaninmu nan da muke cikin ɗakin nan mun riga mun san matsayin ƙabilanmu saboda haka abu mafi kyau shine kada mu shiga wannan faɗa mu janye hannunmu mu yi ba mu san ana yi ba to kuma akwai matsala guda ɗaya matsalar ita ce mun riga mun shiga mun kuma shiga iya wuya domin dai duk da yarima armad yaro ne kuma an ce min yana da yafiya dukkanin binciken ma da muka ya nuna haka to amma daga lokacin da jama'a sa suka kai masa rahoto cewa mu ne muka bi arnan dajin nan suka wuce ta cikin garinmu ba tare da mun tare su ba ba kuma tare da mun aika masa ta saƙo ba tabbas zai juyo da fushinsa a mu, ko da bai mana komai ba ina da tabbas ya daina siyan mana da ƙarfi kayan gonan ma zai iya daina siyan mana da shi a wannan lokacin tattalin arzikinmu zai iya karyewa saboda haka dai mun riga mun shiga iya wuya hanya ɗaya da za mu tsira shi ne mu kawar da wannan yarima mu ba mu kai matsayin da za mu yi haka ba to amma da taimakon kings legend da kuma taimakon yayan nasa yarima mai jiran gado ikenga ina ganin za mu iya cimma wannan manufa tamu kanan zamu da a wannan karatu na littafin magajin gulba sabon salo sai biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya kada dai a manta ga wanda suke sauraron littafin kurkukun lokaci kuma suke son ci gaba sama da inda aka tsaya a YouTube za su iya min magana ta WhatsApp domin samun ci gaban na siyarwa. ɗin da da kuma ga wanda suke suka saurari magajin Wilberforce na ainihin original ɗin wanda muka tsaya a karatu na ɗari uku da hudu suke son ci gaba zuwa ƙarshensa su ma za su iya min magana ta WhatsApp domin siyan littafin domin kuma ci gaban littafin. Number WhatsApp ɗin da asimin magana ita ita ce 08066059653. Maɗu a karatu na gaba.